lafiya? Yanzu kuma kuma? ni Adam Chiroma na saki matata amina saki uku Ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sabisa ka saki ta. Mutum tunanin za ka mutu Hello ƙawata? Makaranta kuma? A'a kin Gaskiya ni ba zan iya zuwa gidanku yanzu in ce daga gidan Adam kin wuce makaranta ba. Gaskiya ba zan iya ba. Ban gane ba wai me yake faruwa ne na ci muryar ki wani iri. Kinga Idan kin dawo ko kuma in ce ki fara bin ta gidanku. idan kika bi ta gidanku in ya so ki faɗa musu kafin ki wuce makaranta amma ni gaskiya batun in fara zuwa gidanku in faɗa musu gaskiya ni ba zan iya ba gaskiya kamata ki je ki faɗa da kanki eh to shikenan sai an jima ne a ne. Lafiya lau. Na wuni ma Lafiya na gajiya. Ya mutanen gida. Lafiya. Sani. Alhaji baka gane ta bane? Ai ban ban san ta bane ba balle ba ba ban gane ta ba. Ummi ne ba yar gidan Hajiya Hauwa. A a a. Ummi ce ta girma ka? Wallahi. Amma ba a garin nan kike ba ko? a a ina makaranta ne. To ya karatu? Lafiya kalau. To a ci gaba da karatu. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya albarka. Amin. ina fata dai hutu kika zo mana na ranki da katuwar jaka amma an ba mu hutu ne shine na ce in zo dan da guri na ta shi ke shiga gida noma mama ina su anti Khadija Khadija ba ta nan tunda ta dawo daga hutu ta dau jakanta ta yi gidan yayinta tunda ya aure tana can gidan sai hutu ya kare za ta dawo please matata kada ki tafi don allah ki tsaya matarka kamar yaya matarka kwarai kuwa ina son ki ina son ki ina son zama da ke na har abada ai da ka san ni matarka ce da baka min haka ba za ka zo kana kira na matar na yi alkawari ba zan sake kuntata miki ba haba amina me yasa kike so ki min haka bayan na faɗa miki gaskiya har cikin zuciyata sai dai ka makara da faɗar wa'annan kalmomin dan ba yanzu dace ka faɗa ba kayi latti saboda ni yanzu babu aure tsakanina da kai haba me yasa zaki ci haka bayan kin sani za mu iya gyara auren nan ba tare da kowa ya sani ba um, adam wai me ka ɗauki ni ne kana ɗauka na ni yar ƙauye kenan ba ni da ilimin addini ko to bari in gaya maka ni ina da ilimin addini saboda na san cewa duk inda aka yi saki ɗaya saki uku to aure ba zai gyaru ba saki uku kuma ni ba sake ɗaya na rubuta takardar nan hmm. da alama dai ka manta abin da ka rubuta a cikin takardar Sam wallahi an samu kuskure ne wannan ba ni na wannan rubutun ba duk da ban yi makarantar boko ba to alhamdulillah yar uwarka ta koya min abin da ta koya min kuma na gane don haka wannan rubutun saki uku aka rubuta kin ga amina Allah ki haƙuri ki haƙuri ki zauna kin yanzu dare ya kawo kai mu Allah da zuwa gobe da safe za mu sasanta kanmu kaga malam ni ba gidan mu zan tafi ko karfe ɗin dare ne to ni ba zan kwana a gidan na ba. alaikum salam na mun ya wace ce nake gani kamar ummi kuma ya yi kuma ta ne kuma yau ban gane ki bane kawai dai kin zo kin same ni cikin wani yanayi wani yanayi kuma to ba ma wannan na yi da an ce mun so an ta kadi ku da sun zo na kuma an ce mun ga isa ruwa amarya kuma na zo ban rubuwa ba kin ga ummi ba za ki gane ba ne kawai da wasu matsaloli ne suka faru a cikin gidan nan haka ya kasance dukansu da me yasa dukansu suka fita suka barka a gida kawai dai wato abin da ya faru kin ga mai zauna zauna mana zauna wata abin da nake so da ke don allah duk abin da kika zo kika gani a gidan ne kasance sirri na da ke ba na son kowa ya sani khadija ban da matsala da khadija na san ko ne khadija za ta iya rufafin asiri amma ke ma haka nake so don allah duk abin da kika gani a gidan nan don allah ki rike wannan sirri na da ke to ai wannan magana ko ban faɗe ta ba wata magana za ta yi kanta kaga yayin wannan maganin ma ni ba zan tsaya jinta tunda ka ce ba kowa a gidan da ni kawai tafiya ta ah siya mana ummi siya dauki kiman nan kai ko na lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani abu ne haka Suleiman kana ina? Ka zo ina son ganin ka yanzu. Adam lafiya kake nema na cikin daren nan? Ba lafiya bane. Akwai matsala ne. Kai dai kawai mu haɗu yanzu. Don magana ba ta waya bace. To ina jiran ka kai sauri ka zo. thank you adam ba zan tilasta maka sai ka so amma zan tilasta maka ka zauna da ita kuma zan tilasta maka kai mata adalci kuma ko da wasa ko bayan mutuwata ka rabu da ita to ina so ka sani fa ban yafe maka kuma ko da wasa kada ka kuskura ka bari yarinyar nan ta kai karanka wurin baba da ko ka bari ta kawo ƙarar kaduna ban yadda ba amma idan ita ta buɗi baki ta ce ka sake ta to don ka sake ta ba kai laifi adama ina kuɗina sun je wata ƙari ko ban samu ba amma Allah ya ƙi ina da su zan ba kuɗin san dai tsari na ko? Na kuma zan ba ka eh. shayi To, kamata ki bakar kuɗi na. Na? Na? Ina ne ta zo. Ina ji na? talaka. To gobe da asuba ka zo gidana ba dubu sha biyar ba dubu hamsin ma zan baka. Ban za tafi da Allah. to billahi allazi la ilaha illa huwa sai na zo gobe da asuban kuma ba abin kuɗi na ba wallahi na sun ce tumakin ki gaba daya Adams. lafiya ka kira ni a cikin wannan daren tun da ka na kira kaka ka san ba lafiya to me ki faruwa ina wannan saki ɗayan nan da na rubuta to wallahi amina ta ga wannan sakin wallahi a halin da ake ciki yanzu na ce maka amina ba ta cikin wannan gidan <sighs> to alhamdulillah ban gane ba kace alhamdulillahi ha to alhamdulillahi mana gani ne matar daman ba sun da kake ba tun da ba sun da kake ba kaga eh, wannan hausa suka ce shine kayan da kwallon mangoro ka huta da guda to bari ka ji suleiman wallahi a yanzu ba wadda nake ji nake so a duniya allah nan kawo matata yanzu nake cikin ganiyar sunta babbar takaicin ma saki ɗaya na rubuta mata amma ita kuma saki uku ta gani a takardar ban fahimce ka ba hau ta yaya a lokacin da na san na yi wannan rubutun saki ɗaya ne na rubuta amma ban sanya aka yanzu abun ya zama saki uku ba to to to to babban magana na gane yau in mutanen ƙauyen nan za su sha mamaki gyara da kuɗi ya zo kuma yake bar min shi a waje Thank you.

hello adamu kana ji na kana ina ina gida abba ka saurare da kyau gobe idan allah ya kai mu gari ya waye da safe ka zo gida ka same ka in the morning ka same na to shi to shi kenan ba dama in allah dan na zuwa da safe shi kenan ta faru ta kare babban tashin hankalin ma yanzu ban san wani hukunci baba zai yanke a kaina ba kaga adam karka da ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru insha Allah ka daina cewa kwantar da hankalina don hakan ba zai yi ba a halin da nake ciki yanzu to Allah ya kyauta Allah ya samu jalkai hukunci da har kika bari yanke wannan ɗanyen hukunci a kanki haba ina ya za a min wannan tambayar bayan daman kin san ba sona yake yi ba mutumin nan dan kari wallahi da sake dole in mai da kidan ni baran ɗauki wannan asarar ba gaskiya koma fa ina saki uku ya min a ina aka taɓa yin mm, saki uku aka koma a wani addini ko saki goma ne sai kin koma barin gaya miki ba saki uku ba ko goma ne sai kin koma na rantse da Allah ni dai ba zan koma ba wallahi ba inda zan ci wallahi baki isa ba in gaya miki kar ma ki bari baba alhaji zai same ki a nan gidan tun wani ki tattara ki koma gidan mijinki ni kan yanzu ya zan yi da masu bashin nan gabar je wannan irin rashin mutuncin da ike min ban san yadda zan yi da shi na shiga uku fa wallahi sai kin koma wallahi